zamanin da muke ciki wasu na faɗar auren mace biyar da ake ɗauka cikin bayu ta wuce a dalilin shigar zamani da kuma ƙarfafar addinin musulunci duk da haka ana aiwata hakan a cikin wasu yankunan jihar maraɗi kuma yin maganarsa ya zama haramun ko kuma mai sanya hasashen tunani sara hamza bai manta da labarin mutanen da ba bisa wannan al'adar a da mu ma ba mu gani ba da idonmu amma an ba mu labari cewa a da tsofaffin fadawa musamman ma a bangaren abzinawa da na sani sosai wannan ana yin sa a lokacin da wani ba abzine ya ɗauki niyyar ɗaukar mata ta biyar ya samu wata baiwa zai ɗauke ta a matsayin mata ta biyar amma a matsayin sa na bafadi bai zai ɗauki wadda aka yanta ba. Abubakar Fankadau mataimakin babban sakataren ONG Huzbun wata kungiyar kare haƙƙin bayu wannan al'adar ya kamata a yi watsi da ita. A halin yanzu ni ban gani ba amma a lokacin da ana yin sa mata ta biyar bayan mata hudu ana daukar wata sadaka wadda ba a sanya ta cikin gida guda da sauran matan ba da jimawa ba an samu irin wannan cikin jihar Madawa baiwa ce muna kokowa da matsalar muna sanar da hukumomi da irin wannan matsala abu ne da bai da kyau take doka ne ta fuska yanci take haki ne ka'idodin yancin dan adam sun yi Allah wadai da wannan tabi'ar a ƙasar Nijar a addinin musulunci dokar aure ta yi Allah wadai da yin mace ta biyar sadaka ko kuma wahayya a bayanin Alarama shek Abu Sale a cewarsa al'ada batta hayi kan dokar musulunci. Da listan Hausa walla pelle sadaka. tsarin Hausa ana ce masa sadaka tana a matsayin baiwa addinin musulunci ya haramta wa musulmi daukar mata ta biyar domin musulunci tsarin dokoki ne na ubangijin da ya halice mu. Al'ada ba za ta shiga ba gaban dokokin Allah. Ka'idodin zaman rayuwa tsakanin maza da mata an tsara su cikin alkur'ani mai tsarki sura ta mata muna da albakara saniya muna da atalak da ke magana kan rabuwar aure muna da attarin attarim jimlar dokoki ce da ke kula da iyali babu wani masana addinin musulunci da zai baku damar ku yi shi kuma idan kuka yi shi kun sabawa dokokin Allah wata baraka tun shekara 2003 kasar Nijar ta dau matakin kawar da bauta har yau ana yin ta da wata fuska a cikin wasu garuruwan ƙasa. you got